sunana shikar kuma ina godiya ma irf da ta bani dama na samu zan maka wasu tambayoyi wannan ne karo na farko da na taɓa ganin ka ido da ido kuma ina murna da zan maka tambaya a takaice ni dan kasuwa ne kuma abin da ya fi burge ni a rayuwa shine in dinga karantar addinai daban-daban kuma ɗaya daga cikin littattafan addinan shine kur'ani tambaya ta mai sauƙi ne saboda wata tambaya ne da kai bayani akan maganan aisha ka faɗi abubuwa masu kyau sosai abin da nake so in yi shine in dan samu dan takaita tambayan sai dai wani roƙo guda ina so idan kana an samu tambaya na ka bani dama in shigo da wata tambayan kuma wato dan dinga katse ka nagode wato a littafin muslim littafin hudu a peji na 27 dangane da bayanin da yake a wannan shafin an ce ya ya buge ta a kirji wato aisha hakan kuma yasa ta ji zafi haka kuma in kai gaba ka duba a miskajil masabi a bolum na biyu shafi kuma na 690 an kuma maimaita a littafin muslim a littafi na tara a shafi na uku biyar sifili shida bari dai kawai in tsallaka asalin kan tambaya ta cewa lokacin da umar yake so ya sa manzo allah ya murmushi ya ce ya ma'aikin Allah na so da kaga ‘yar Khadija lokacin da ta tambaye ni ƙarin kuɗi ni kuma na tashi na mareta a wuya manzon Allah ya yi murmushi ya ce suna kewaye da ni kaman ganin idonka suna tambaya na ƙarin kuɗi sai abubakar ya tashi ya tafi gurin aisha ya mareta a wuya umar ma kuma ya yi haka ma hafsa kaga faruwan hakan ya yi kamanceceniya to yanzu bari in tsallaka kur'ani sura na hudu aya kuma na talatin da hudu To, kamar yadda na fahimta a bayaninka shi azaba ka ce ana kuma raba shi ne daidai da namiji da na mace. Ba ƙorafi na shine wai ana dukan mace ko abu amma abin dubi shine. To, wani dama da ‘yanci mace take da shi in namijin ya yi laifi tun da kaga shi yana da naman dukanta. dan uwa yi tambaya mai kyau kuma dama na baka dama ko ina amsa tambaya zaka iya katse ni na baka daman dan uwa ya yanko hadisi daga muslim da kuma Niskajil masabi shin ka san dangantakan tsakanin hafsa da umar a'a ni bincike na bai kai can ba ka san ni ban jima da farawa ba to ka san dangantakan da ke tsakanin aisha da abubakar allah ya albarkace su duka mahaifinta ko in ban yi kuskure ba haka ne daidai ne to bari in tambaye ka kana da aure eh da kyau kana da ya guda biyu guda biyu da kyau zan shiga aljanna ko ban ji ba an ce su za su kai ni aljanna a'a sai ka yi har aure da kyau eh kuwa na tuna bayanin da aka yi sai ka musu tarbiyya cikin imani in ba ka ba <laughs> a kawai nake wannan aiki ne mai kyau amma in baka da imani ba za ka shiga aljanna ba to yanzu in kana son shiga aljanna bayan ka ɗauko 'ya'yanka da tarbiyya mai kyau to sai ka bi dokokin Kur'ani da hadisai sahihai kuma kana da imani za mu tattauna wannan bayan na baka amsanka in Allah ya so to yanzu bari maka tambaya mai sauki yanzu a ce yarka ta ce za ta durko daga gidan sama mai hawa goma ya za ka yi zan tsaye da ita in ta matsa sai ta durofa me za ka yi zan tsaurara da kyau ka gane ka ji ta ce tana so ta dira ta gani a fim tana so ta yi koyi da superman ta ce baba ya kake so ka hana ni in yi koyi da superman to me za ka yi zan ɗauki dukkan matakin da ya kamata za ka mare ta ko a'a in kana gani sai ka yi hakan in ta matsa sai ta yi tsallan amma kuma zan iya mata tambaya ce me yasa ta matsa bugaci ta yi bayani ina tambayan ka ne in ta ce ba lalle sai ta dirko zan buge ta in fa sai kai hakan ba lalle ba abba zan hau gidan sama in tashi in dirko kamar superman sai baka nan ina so in fita in koyi tashi daga sama in ta matsa fa na san zaka iya mari mahaifi yakan yi hukunci don a samu gyara haka ne to yanzu to annabi mu tsira da amincin Allah yana cewa duk wanda baya son Allah da kuma manzon Allah sama da rayuwarsa to shi ba musulmi ba ne duk wanda baya son Allah da manzonsa fiye da yadda yake son rayuwarsa to ba musulmi ba ne to akwai abubuwa da dama da suke faruwa wasu lokaci su mata sukan saba wa mazajensu shi fa ba miji ba ne kawai manzo ne kuma na Allah a lokuta da dama ba wai lokaci ɗaya ba ne wanda sayidina usman tsira da amincin Allah da Saidina abubakar tsira da amincin Allah idan suka zo suka san ɗaya daga cikin matansa sun saba wa manzon Allah su ne surukan manzon Allah amma kuma suna son manzon Allah ba kawai sama da son ‘ya'yansu ba suna son manzon Allah fiye da rayuwansu akan samu saɓani a wasu lokutan amma kai ban san a lokaci kake nufi ba to saboda ƙarfin imani za su ce ‘yata ta saka ɓacin rai ma annabin Allah ta yaya aka yi za ta yi haka me sa? a matsayinsu na iyaye suna da dama su yi mari ba ni da kai ba amma mu kam da yadda ne su iyayen mu'minai ne kuma ka sani su mutane ne har kuma su ma matan annabi duk da su mata annabi ne wanda ake koyi da su to amma kuma ka sani su ma mutane ne amma sukan yi kuskure akwai ayoyi da aka saukar suratul nisa'i sura na hudu dukansu suna da matsayi akwai suratul azab sura na uku mata annabi ta gaya ma annabi cewa me yasa ba za ka roƙa mana kayan jin daɗin duniya ba sun kawo ƙorafinsu su akan me yasa muke zaune a cikin wannan rayuwa na talauci sai Allah ya aiko sako in suna son rayuwar duniyan nan za a ba su amma ba za su samu aljanna ba ayan ya ce sai a ba su yancin su yana nufin in suna so sai a sake su su tafi shika ba shika kai tsaye ba ku je ku ji daɗin ku a duniyan nan amma fa ba za ku samu aljanna ba sai matan annabi suka tuba suka roki Allah kuma Allah ya gafarta musu to ga ɗazu misali na kawo maka to saba ma annabi ya fi hatsari in ka haɗa shi daga dirowa daga gidan sama mai hawa goma kaga ƙarshen faɗowa daga gidan sama shine mutuwa haka ne to amma saba ma annabi ya fi haka hatsari ka fahimci amsa na kuwa ranka ya daɗe tambaya ta je tana nan na kuma fahimci Amsa da ka bani ban gama baka ansa na baka bari in na gama sai ka sake tambaya na ce ni dai tambaya na abu mai sauki ne ina gani ban gama ba da ansa na ba dan uwa na gane saboda na san tambayan ka ya kasu gida biyu kayan ko suratul nisa'i sura na hudu aya na talatin da hudu haka yanzu ina so in yi magana akan dukan maji saboda in karasa amsan ka karka ce dr zakir ya amsa rabi na amsa kashi ɗaya na tambayan ka ne abin da ya shafi hadisi bangare na biyu shine a suratul nisa'i sura na hudu aya na talatin da hudu dangane da ayan da ya ce maza su ne suke sama da matayensu ayan ya ce idan akwai rashin biyayya in suna rashin biyayya ka ki mata magana bayan haka ka ƙaurace mata amma a kalmar larabci ya zo a daraba a buke su a hankali kalmar na larabci yana rufin a buge su a hankali daraba ibn abbas allah ya masa rahama ya ce idan za ka bugi matanka kar ka buge ta a fiskanta abin lura na ɗaya abin lura na biyu in za ka bugi matanka kar ka yadda ka sa mata tabo a jikinta ya ba da misali kamar dukanta da ashwaki wato abin goge baki yanzu a zamanance in ce ka buge ta da hankicif dan tsumman goge fiska to in ka bugi matanka da hankicif kana gani alama na ɓacin rai ba tsatsauran hukunci ba ba yadda da hukunci mai tsanani ba kuma san ba a so ka taɓa fannin fiskanta kuma ba a so ka bugi mace har ta ya fita yadda za ta dinga tunawa bayan sati ko sati biyu a musulunci an hana irin wannan hukuncin an ce daraba ma'ana ka buge ta a hankali kaga hakan yana nufin matakin farko ka share ta mataki na biyu kar ka haɗa gado da ita in an kai makura gargadi na karshe ka buge ta a hankali to abin da nake faɗi shine duk laifin da aka yi hukuncin iri ɗaya ne ba a canja hukunci shi duka a hankalin ma gargadi ne ba hukunci ba to kace mata za su iya yi wa maza to ya ya kamata ta bugi baba misali in yarka ta maka faɗa za so na ce za so oh, oh me yasa bambancin matsayi barin ƙarasa amsa na saboda bambancin matsayi in yarka ta maka faɗa za so to misali saboda tsawon shekaru ka kai wasu shekarun da ka fara rudewa sai ka ce za ka dirko daga wannan ginin kaga za ta iya marinka to ai ba za ka ce tana kinka ba na gani ina taimakon ka ne shin ka fahimce ni ko baka fahimce ni ba da ne ce ba ina taimakon ka ne ka san wasu suka tsuba suka rude Ka ga sun manta tunanin su kace zaka dirko daga gidan sama sai ka ji tana cewa baba karka dirko karka dirko baba to in an kai matakin mari sai ta mare ka to ta yi daidai to yanzu misali sai miji yana gargadi wa matansa akan wani abu to in ita ma ta mai da martani to kana ganin me zai haifar to yanzu a ce ma misali wani a karte masu irin daga karfe nan shigo nan sai kuka fara musu to da yiwuwan in karamin mutum ne ka kai masa duka amma ka gan shi ka to majiyin karfi dun musu kawai haɗa ku za ka kai masa duka za ka kai duka. o'o oh, oh. to kusan hakan ne to tun da Allah ya faɗi a ayoyin baya cewa namiji shi an ba shi ƙarfi fiye da na mace to kaga ko a ɗan gargaɗin da namiji yake bayarwa to ita na mace in tana da hankali bai kamata a ce ta bayar ba mace fata gari akwai wasu abubuwan kuma akwai abin da za ka iya yi kuma kamar me da me kamar alal misali idan ita ne take yin girki a gidan hakkin mai gidan ne ya kawo kayan abinci in ya kawo za ta iya ƙin girkawa in ba za a bi ra'ayina ba samni ba zan yi girki ba ta yi daidai sai ta ce ba za ta girka ba ta nuna alaman fishi ta ɓangarenta to misali in shi yana ƙin yin sallah yin sallah yana da muhimmanci sai ta ce masa ta fara a hankali a cikin soyayya ta lallame shi ta ce ya kai mijina don allah ka dinga sallah in yaƙi za ta nuna ɓacin rai ta nuna mishi ɓacin rai duk da nuna ɓacin rai wa miji baya da kyau sai dai akan hakkin Allah da manzonsa amma ban da kai duka bai kamata ta kai duka ba in kuma ta tunkare shi zai iya ramawa kaga ba a samu mafita ba yanzu ka yan matanka ta mare ka za ka barta to sai dai Allah ya kiyaye to ina so ka gane dan alaman duka ne na nuna alaman ɓacin rai amma abin da tuwarawan yammaci suke yadawa abin ba haka yake ba samsam sai su dinga dagula bayanin to idan ka lura da haka musulunci shine hanyar rayuwa mafi inganci yana nuna maka yadda za ka yi rayuwa da kuma rayuwa da matarka ina ganin amsa tambayarka in kuma kana da wata tambayar sai ka sake yi to ku biyo mu domin jin karashin amsan tambaya ta biyu a tashan kuma tarin alheri jakadan alheri to haskaka rayuwa kar ku manta ku danna mu na subscribe da kuma like